Kalangu, Haka take tamburan studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. game da filinmu na gabatar da 'yan takara zaben shugaban kasa a yau dan takarar jam'iyyar mp 'yan kishin ƙasa ne zai gabatar da jadawalinsa. a yau da safe kungiyoyin fararen hula ne suka aje takardunsa gaban babban alkalin kotun yame game da batun satar kuɗi a ma'aikatar tsaro cikin filinmu na musamman za mu karbi mai fafutuka jamila farjani kan muhimmancin shugabancin mata a tsarin dimokuraɗiyya. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya bisa tsarin zaɓukan shekara ta 2020-2021 studio Kalangu na ba da dama ga 'yan takara daban-daban domin su gabatar da tsare-tsare ko jadawalinsu a yau da safe ibrahim yakuba ne dan takar jam'iyyar mpn kishin ƙasa muka karɓa duka a cikin rahoton habibu garba malam ibrahim yakuba me yasa kuka shiga takara Muna da nagartacciyar ƙasa da ta ƙumshi albarkatu da matasa masu kuzari da jajirtattun al'umma da kuma yanayin da ya dace mu yi gangami domin canza tafiyar ƙasar nan. Tun lokacin da muka samu 'yancin kanmu yau kimanin shekaru sittin, amma tattalin arzikinmu sai ƙara daɗa komawa baya ke yi. Akwai abubuwa da suka ɗan sauya amma dai yanayin tafiyar ƙasar nan baya tafiya. Don haka na ga cewa lokaci ya yi duka 'yan ƙasa ऐसा su tahe tsaye-tsayin daka don canza alƙiblar tafiyar ƙasar nan. Wa'anne ne mahimman shika-shikan tsarin siyasar taku? Mun yi tanadin tsarin jadawali ne bisa hanyoyi goma sha biyu. Da farko dai mun tanadi wani tsari da nake ganin zai karɓu ga kowa shine fuskar jagoranci na gari da kowa zai amince da shi. Saboda duka abubuwan da za ka yi idan har matakan da kake ɗokawa wajen aiwatarwa idan wannan mataki aikin bai samu karbuwa ga 'yan ƙasa ba kuma yana tattare da cin hanci da rashawa ba za ka kawo ci gaba ba. Ta ƙaƙa za ku zartar da wannan tsarin. Za mu girka wani tsari na jagoranci da tuni aka amince da shi a cikin waɗansu ƙasashe, wanda tsari ne da ke baka dama a matsayinka na mai gudanarwa a duka lokacin da za ka yi waɗansu abubuwa ka samar da ajandar bayyana abubuwan da ka yi da kuma sakamakon abubuwan da ka To, me bambanta ku da sauran 'yan takara? Mu mun zaɓi abin da zai sa maza da mata 'yan ƙasar nan su iya dogaro da kansu tare da cin gashin kansu. Ba shakka kowa zai yaba kansa na nuna cewa ya cancanta. Ni ba zan ce haka ba. ba na cika baki cewa ni shahararre ne a cikin 'yan ƙasa ko kuma ni shahararre ne a jagorancin da nake yi. Amma ina son zama wanda ya fi kusanci ga duka 'yan ƙasa da kuma aiwatar da ayyuka don 'yan ƙasa. ونساقوزا كو إسروا الأمة النيجر Ina son sanarwa 'yan ƙasar Nijar cewa idan ba su yi zaɓe ba abin da zai iya faruwa a gare su ya fi muni da abin da duka muke gani. Sannan kuma ma jin tsoron abin da zai iya faruwa gobe yana da mahimmanci mu yaƙi gurɓataccen jagoranci. Yana da mahimmanci ranar goma sha uku da kuma ranar ishirin da bakwai. Duka 'yan ƙasa duka inda suke su fito kwansu da kwarkutar su su nuna 'yancinsu na 'yan ƙasa. Chaque Nigérien exprime sa citoyenneté. Ta gaida Muntari Muhammadu da Gungu Muhammad Dantani cikin fassara. A Nijara 'yan kwanaki nan ne suka rage a gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi. Yaƙin neman zaɓe na gudana a cikin jihohin wannan ƙasa tamu yadda ya kamata. A gaya wakilinmu Fadel Alu ya yi hira da wasu 'yan ƙasa koya suke ganin waɗannan shirye-shirye. Lalle farfagandin yakin zaɓe da aka soma ba mu ga wata matsala ba da ta ɓullo, amma mun lura da farfagandin bana baya da giza-giza kamar na shekarun baya. Ana na ana yin shi sannu-sannu, sai dai matsala guda ne dai yadda aka saba ganin kamfani ba shi bane ake gani yanzu. Akwai bambanci, matsalar da akwai shi ne akwai fartuka da yawa da sun yi aje dosiye da yawa mai an yi rejiti ya dankanta kuma da rashin hali masu bidan ma babu benin ma dai gashi nan dai kamfani dai ana dai ana yi dai sunnu sunnu kuma dai ba matsala dai kuma ana na dai ana yi a kamfani gaskiya yana tafiya normal yadda ake so ban ga wani matsala ba amma abin da nake son mutanen kasar gaya su yi amfani da shi kuwa ga su yi amfani da a basu su kuɗi a saye su kuwa Daidaitawa cikin gaskiya shine taken ranar ƙasa da ƙasa da ake bikinta a yau kan yaƙi da cin hanci da rashawa a yau da safe mambobin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halsiya ta shirya wata takara wata haɗuwa tare da wasu masu ruwa da tsaki daban-daban game da yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa ta ta Malam Ibrahim Aliyu Sanda mamba na hukumar halsiya ya amsa wa Olivier Asgovavi. Cutar corona ta yi tasiri bisa cin hanci saboda tare da duka tasirin tattalin arziki da kiwon lafiya da suka hayaka tare da cutar corona akwai wani asusun ba da tallafin gaggawa da gwamnati ta keɓe na taimakawa al'umma. Kuma idan aka yi magana rarraba kudaden tallafi to akwai yiwuwar kudin tallafin ba za a kai su ga waɗanda suka kamata ba. Inda cutar corona kenan ta yi tasiri bisa cin hanci saboda mu masu masu yaƙi da cin hanci mun ja hankalin gwamnati ta bi sau da kafa wajen rigakafi ta hanyar shayo hankulan waɗanda suke kula da wannan asusun ba da tallafin a matsa musu ƙaimi wajen duka waɗanda suka juya da kuɗin su biya su don a yi amfani da kuɗaɗen tallafin ga waɗanda suka dace. Fassarar Mutare Muhammadu ƙungiyoyin fararen hula na Nijar da suka hada da Alternative Espace Citoyen, Tournal La da kuma ƙawancen ƙungiyoyin tafiyar da adalci kan nazarin kasafin kuɗi na Rotabo sun aje a yau da safe gaban babban alƙalin kotun Yame wata takardarsu game da batun Rib da ciki da dukiyar ƙasa a ma'aikatar tsaro. Halidu Munkaila ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. yau tar ga watan disamba rana ne da an ka kebo don a yi yaƙi kin hanki duniya gaba ɗaya ƙungiyoyin mu na har hula nan yame babban kin hankin nan da an kai a minister da ke kula da sojawa minister da la defense an samu wa'anda sun kaki kuɗi da dama biskan ayyukan da ya kamata su yi da busi ba kaya da ya kamata su sai da sai ba biskan wannan zancen ƙungiyoyin mu guda hudu tournoi la page national tournoi la page international alternative da rota mun ka dauki avoka can paris ya aje dosiye na wannan dosiye nan ne mun ka dauko yau mun ka kawo mun ka ba procureur ya dauki dosiye in yayi a registre kuma in alif dubu biyu da sha nan da ake kira iranium gate shekaran jiya a paris an kai mu ji bayan binciken da an kai a ganin mu insha Allah wannan dosiye nan ya ci gaba kuma duk wanda sun kike kudin Niger su san da cewa yau ko gobe suna maido su suna amayo su kuma muna wata justice zai aikin da ya kamata yayi da nan yame da can paris kenan wanda akwai sunayen cikin wannan nan sun bi abin da sun ka dauka da ba nasu sallar zagaita ta december da ya kamata ta gudana a wannan shekara a difa wato difa ingala an ɗage ta har zuwa wani lokaci a wani taron manasoci na ranar talata takwas ga watan disamba na shekara ta 2020 dalilan da aka tura gaba su ne ayyuka ba su kare ba ayyukan zaɓe da kuma cutar covid-19 a cewar jaridar ƙasa ta sahel ta ranar yau A yau ne ake biki aka bude wani dandalin silimar gajeren fim karo na goma sha biyu a nan yamai. Bisa taken silimar Afirka a lokacin annobar cututtuka manyan ayyukan guda biyu za su gudana a lokacin bikin in Sani Magori, Darakta janar na cibiyar harkokin silima na ƙasa kuma shugaban wannan dandali ta wayar tarho a cikin rahoton Talata Abdu. Muna kawo ban girma ga kiristan Lilon wanda bature ne mai shirya fina-finai da ya rasu a wata Oktoba kuma ya kasance babban amini ga Nijar ta hanyar tsare-tsarenmu da muka karkata da jadawalin taronmu a Agades. kiristan Lilon ya yi aiki sosai a Agades. A wannan shekara mun gayyato wani masanin harkar shirya fina-finai ne wanda za mu horar da matasa mun zaɓi ɗalibai 20 da masu shirya fina-finai 20 a horar da su. A wannan shekara cibiyar kula da harkar fina-finai mun shirya horo ga masu ma'aikatar sadarwa da daraktocin tsara shirye-shirye na talabijin da kuma masu shirya fina da ke da cibiyar shiryawa da kuma rarrabawa. Jama'a barka da yau, barkanku kuma da kasancewa a cikin wannan shiri. A yau mun karbi Ibrahim wani mutum da ya warke da cutar corona wanda kuma ya amince ya zo ya yi muna bayanin yadda ya rayu da wannan cuta. Barka Ibrahim kuma sanu da zuwa. Lafiya lau, ina kwana kuma na gode da kuka gayyace ni a hilin naku. Yaya kake? Yau kam daren da kam nike, ina godewa Allah. Muna tunatar da cewa yanzu haka ana kiyayewa da matakan rigakafi a cikin ɗakunan maganar mu. Shin yaya ka rayu da wannan cuta? To, kamin in ba da amsa, zan sa kaimi da cewar cutar coronavirus gaskiya akwai ta. Ina mamaki da wasu mutane suna sa shaku da kasancewar wannan allobar. Gaskiya a gare ni abin wahalar ba wai cutar ba kanta, kasancewar kai kaɗai a kubule shine wahalar. Ban na samun ziyara, ban na samun ganin iyalina. a killace nike kwata-kwata har ma ina jin kamar ni kaɗai nike rayuwa a cikin duniya yanayi ne mai ban wahala amma ta yaya ka samu ka shirya wannan hali mai matuƙar wahala da farko na kasa yarda da wannan halin amma goyon bayan makusantana ta hanyar kiran da suke mini ta waya kowace safiya ya taimaka mani sosai na shiga nishaɗi da na saba yi kamar sauraron shirye-shiryen studio kalangu bisa lamba uku biyu biyar ta layin airtel da ake samu kyauta karatun da tattafai kuma ina kaucewa wani tunani maras fa'ida kai a takaice dai duk abin da ya waje ba ga bukata kuma da sanya tunani na kwarai a kenan idan na gane yana da kyau yallai da makusanta su tallafa wa 'yan uwansu marasa lafiya haka take na amince da ba da wanga shaidar ne tare da bayyana abin da na fuskanta don na san akwai mutane da dama da ke fuskantar wannan al'amari ba abu ba ne mai sauƙi tsoro shi ke shiga zuciyar mutum to kar mutum ya yi sakacin sa zuciyarsa ga shigar wannan tsoro mutum ya sanya kansa ga cikin nishaɗi da ya saba mutum ya samu abin da zai yi da zai ɗauke masa hankali mutum ya kare kansa ya kare makusantansa. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun zuciyar mu na musamman a Nijar kamar sauran wasu kasashen Afirka halartar mata cikin harkokin jagoranci bisa turbar demokaradiyya na cikin jira ana maganar rashin shugabanci na mata. Shugabancin mata mi ake nufi menene ya kamata a yi domin gina wani shugabancin mata mai karfi wacce rawa ce ya kamata mata su taka domin karfafa demokaradiyya. Dr. Jamila Farjani mai fafutuka kuma mai nazarin harkokin siyasar Afirka ta amsawa Olivier Asaguba vie Mahimmancin jagorancin mata don ƙarfafa damkon demokradiyya ko kuna iya gaya muna me ake nufi da jagorancin mata? Jagoranci ƙwarewa ce da ke burgewa wanda ke yin wahayi kuma da ke ba da sha'awar wuce kai da ba da sha'awar bin hanya. Wasu mata na ƙirƙira wasu sabbin sha'awowi don sa duniya ta ci gaba da kuma samo mafita ga wasu ire-iren bambance-bambance da ya shafi dukkan ƙasashe. Jagoranci a bangaren mata shi ma wata hanya ce ce na daban da ke zuga sauran mata ga halarta a cikin cigaban ƙasarsu ko nahiyarsu ba da nasu ƙoƙari don wata rana su da kansu su zama mata masu jagoranci. To a ƙasar Nijar, yaya za a bunƙasar da jagorancin iya mata? Za su ƙarfafa ilimi iya mata da kuma yaƙi da dukkan abubuwan da ke kawo cikas ga karatunsu da yake lafiyar mace tana da rauni ya kamata a ƙarfafa ta. Ya kamata nufin siyasa ya tabbatar da sabbin dokoki don inganta da kuma amfani da incin mata. Ƙirƙira dama iri ɗaya da ƙirƙira wurare don mata da dama su samu damar shiga ofishin daraktoci gwamnati don ba wa mata damar neman aiki. Wannan al'amarin yana iya sa a samu ƙwararru wanda daga nasu ɓangaren za su ƙarfafa wa mata gwiwa na ci gaba da karatunsu. Ya kamata kuma a saka dokoki a wuraren ayyuka da za su sa maza su girmama mata a cikin haramcin wa mata da dai sauransu. A cikin aiwatarwa wani irin gudunmuwa mata za su iya kawowa ta fannin ƙarfafa demokradiyya. Jinshi daban-daban daban na gungu ɗaya yana ba da damar yanke shawara mai kyau in ya zamanto kan wani aiki mai wuya ne kamar wakiltar bukatun 'yan ƙasa a kowane mataki misali akan abin da ya shafi siyasar demokrasiya gun zama tsaro abun hawa tattalin arziki ko ilimi ma'aikatun na yanke shawara mai mahimmanci da ke shafar rayuwar mata da rayuwar maza shiga da wakiltar mata a wajen yanke shawara suna da mahimmanci kuma wajibi ne don yin la'akari da damuwar wa'annan kowa wa'ancan da kuma cimma daidaito tsakanin mata da maza a matakin ƙasa don haka a sa kowanne ɗan ƙasa da kowace 'yar ƙasa zama mai takarwa a wajen gina ƙasa. ta gaida rake arimi da kuma samira rafi kuma kada kuma ta kuna sauraron wannan labaru da sauran shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar buga uku biyu biyar tare da airtel kuma kyauta ne ƙarshen labarun namu kenan a huta lafiya.